أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلم نورا وهدى وطريقا إلى الجنة والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna goma a watan biyu watan safar hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya zo daidai da ranar 25 a watan bakwai shekara ta 2026 allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci masajidin sahaba da ke nan cikin garin da ƙayyawa a ƙaramar hukumar kaugama kuma jihar jigawa a tarayyar nigeria domin munasaba ta aure da ta haifar da wannan ganawa ta buta alkhairi a ƙarƙashin addininmu na musulunci auren maryam haladu aliyu madawaki da kuma angonta abubakar zakariya sannan akwai ta biyu halimatu sa'adiya haladu aliyu madawaki da angonta muhammad garba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya alkaini da yawa a cikin wannan auratayya Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya Allah ya ba su zurriya ta gari Allah ya sa auren ya haifar da al'ummar da Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda daga cikin hikimomin aure ce ku yi aure ku hayayyafa domin zan yi alfahari da yawan ku ranar tashin alkiyama Allah ya dace da mu to a wannan munasaba din kamar yadda ɗaya daga cikin yan uwa ya nema a yi tattauna akan abin da zai zaburar da mu akan addinin mu to kuma babban abin da zamu da mu akan addinin mutum da mun riga mun yadda da addinin shine sanin addini to wannan yasa zamu tattauna ne akan abin da ya shafi ilimi ko ba dan komai ba saboda mu addinin mu addinin ikra ne addinin ikra ne wahayin da aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ikra ikratu lokacin da rayuwar annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama ta kusa shekara 40 dama Allah ta baraka wata ala baya aiko annabi sai in ya kai shekara arba'in to lokacin da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta kusa shekara arba'in sai zaɓa abubuwa guda biyu a habbal da amin nasi fita daga cikin mutane nisanta wani ibada da kuma yawan ibada ya kamata ka yi tambaya ya ibada shi kuma lokacin shi ma ba annabin bane kuma aka ce ma kana ya ta'abbadu ala dini jaddihi ibrahim a lokacin yana ibada ne a bisa addinin kakansa annabi ibrahim to ya aka yi ya yake yi wannan sai ka bashi tsakaninsa ne da mahalicinsa dan gatan allah ne allah kaɗai ya san yadda ya kimsa masa yadda yake bauta masa to sai ya zaɓi nisanta da mutane da ibada sai zaɓi inda zai je yake ibadarsa shine gara hira'i kogon hira wani dutse ne akan hanyar makka to yana wannan kogon hira din yana zuwa wannan irin wato ibada din wata rana tunda idza arada Allah amran qayyada lahu al-asbab idan Allah tabaraka wa ta'ala yayi nufin faro wani al'amari to sai ya dabaibaye al'amarin da dalilin da zai sa ya faru kar mu je nesa da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara zamu yi wannan zaman to kuma sai zama musabbabin sa shine wannan auratayya to idza arada Allah amran qayyada lahu al-asbab idan Allah ya nufin wani al'amari sai da bai bai shi dalilin da zai sa ya faru saboda haka ashe Allah nufin sa lokaci yayi manzansa zai zama manzo zai zama annabi to yana wannan gari hirayi din da ya kai wata rana sai mala'ika jibril ya bakunce shi ya kama shi ya rike shi ya matsa shi ya ce ikra ikratu annabi rama ya ce lastu bi qari'in ko ma ana bi qari'in ni ba mai karatu bane ya sake ziddiga sai da suka yi sau uku sai ce masa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wannan wanda ya halicce ka to shi yasa tun a karan farko ka sani addinin mu addinin ikra ne addinin ikaratu ne wahayin farko ma da aka fara wa annabin da ikra aka fara masa to tunda bai saba ganin mala'ika ba wannan shine gani na farko ai sai zama ya gagare shi a kogon hira sai dawo gida wajen matarsa sai da suna kadija Allah ya kara mata yadda ya ce da ita ki ni ki ni ina jin tsoron rayuwata wani abu zai faru da ni ta ce a'a kalla lan yi kuzi kallahu abada ta ce allah ba zai wulakanta ka ba In kalata silin rahima kai kana sada zumunta Wata taktibul ma'adum abinda babu a cikin al'umma kana ƙoƙarin kawowa wata inu ala Ibil khairi duk wani aikin alkhairi da hannunka a ciki sai ta ce masa mai irin wannan halin Allah ba zai wulakanta shi ba wannan kaga a sunna ta Allah ko ba addini mutane suna gane haka tun yanzu a jahiliya ne amma sai na kaje sai ga masa lan yi kuzika Allah abada mai irin halinka Allah ba zai wulakanta shi ba to kuma wannan yana daga cikin hikimar Allah shi ma da yasa auren sa na farko bai auri karamar yarinya ba sai ya auri bazawara tana da shekara 40 yana da shekara 15 kai ka ta wannan experience din ai ba na karama bane to haka hikima ce ta Allah tabaraka wata'ala inda yar karama ce yar bana bakwai ya zo ce mata ina jin tsoron rayuwa ta ai dora haluwa ta aka ta ce ta bada lalace amma ita kuwa bayan ta rarrashe ta karfafa masa gwiwa da wannan ba ta tsaya iya nan ba kuma sai ta tafi da shi wajen warqatu bin nawfal shi warqatu bin nawfal wani mutum ne wanda a jahiliyar larabawa shi bautar gumaka ba ta masa ba shi kawai hankalinta bai dauka ba to saboda bai yarda da bautar gumaka ba a kokarinsa ne ya gano wanne ne addini na gaskiya ya yi yahudanci ya ga akwai matsala a cikinsa ya ji ya karanta kiristanci ya ga akwai matsala a cikinsa to ya san tafan baya in wani matsala ta so sai a je wajensa to ita ma da wannan abin ya faru sai ta tafi da wajen annabi sallallahu alaihi wajensa ta ce da shi saurari dan dan uwanka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi labarin abin da ya faru da shi zuwan mala'ika da rukon da ya masa yana gama bashi labari sai ce tilka na musul lazi zala ala musa to ai wannan da ya bakunce ka shine mala'ikan da yake saukawa annabi musa sai ce masa lalle wani abu muhimmi zai faru a rayuwarka nan gaba a sai fito fili ba ce ina ma ina da rayuwa lokacin da ubangijinka zai aiko ka in karfafe ka ina ma ina da rayuwa lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga cikin garin makka annabi ya dafe kirje ce a wa mukhrajiyahum yanzu su za su fitar da ni warqatu bin ya ce da shi ai ba wanda zai zo da irin abin da za ka zo da shi illa uziya face sai an cutar da shi ka gani ko wannan kuma abin da warqatu bin nawfal ya faɗa abin da ya faru kenan ba annaba ba sai da suka masa kora da hali ba makka garin su amma sai dai fita ya bata yana ji yana gani kuma fita ba ta je kaka dawo fita ta hijira in Allah ya halitta ka a guri yakan sanya maka san gurin duk inda kake in ba gurin ka dawo baka samun kwanciyar hankali in baka misali za ka wuce a mota sai ga wani dan dace wasu yan bukoki sai kake mamaki waɗannan wai mutane da suke rayuwa a nan to dan wannan garin da kake mamakin mutane suke rayuwa yadda za ka baro abuja ko ka baro lagos ko ka baro wata ƙasa dan za ka zo ka yi sallah a garin ku misali dan da kayyawa ne kai shi ma in ba wannan bukka da je sallar ba kuma ba ta yi ba duk yake ba daɗin shekarar bai zo sallah gida ba to in Allah ya sanya ya ya sa mutum a guri sai ya sanya masa kan guri to yanzu suka masa kora da hali haka yana ji yana gani ya fita daga makka ya kalle ta ya ce wallahi na fita daga cikin ki ba don ba na son ki ba falaula an na ahalaki a ne ma ba don mutanen ki ne suka fitar da ni ba da ban fita ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama almuhimmu kawai wannan shimfiɗa muke dan ka fahimci addinin musulunci addini da farkon farawarsa ya fara da karatu to kada ka yadda ka zama ba baka da karatu babu addinin da Allah ya rabautar da shi da marubuta da malamai irin addinin musulunci ba ai wannan addinin ba littattafai har ka mutu wanda ka sani zama su ne kaɗan akan wanda baka sani ba sai musulunci kullum ko marubuta suna nan suna rubutu akan addinin musulunci to shi yasa shi addinin musulunci sai dai in kai ne kai ganda sai dai in kai ne baka sauke wajibinka ba na hanyar ka san abin da yake kanka amma karatu yana nan addinin musulunci to me ma'anar ilimi idan ka ce ilimi wasu suka ce huwa idraku shay'i ala haqiqatihi idrakan jaziman ilimi shine riskar abu bisa haƙiƙaninsa kuma riska ta yanke ina ma'anar bisa haƙiƙaninsa idan ka ce wannan abun ja haka yake ja to ɗin inda za a je a zo a samu jan ne to yanzu da ilimi ka faɗa ba da jahilci ba amma inda za ka ce ja ne sai ya da baki ne ka da yi hannun riga da abin da ka faɗa yanzu abin da ka faɗa ilimi ne ko jahilci ne ko ƙarya ce to shi ilimi shine idraku shay'i ala haqiqatihi riskar abu bisa haƙiƙaninsa in ka ce hukuncin kaza ne misali duk littafin da za a ji a duba ga yadda ka ce hukuncin haka yake a cikin littafi ma to kaga abin da ka faɗa ilimi ne wannan shine ma'anar ilimi riskar abu a bisa haƙiƙaninsa hanyoyin samunsa guda biyu ne babbar hanyar samun ilimi wahayi Allah ya sanar da annabawa annabawa su sanar da al'ummansu misali da Allah ya bawa annabi labarin wato annaba da suka zo kafinsa sai yake tilka min an ba ilgaibi nuhi ha ilaik wannan yana da labarukan gaibi, wanda muka yi maka wahayi ma kunta ta alamha kai baka san wannan labarin ba anta wala qaumuka min qabli haga ka gani to wannan a babbar hanyar samun ilimi wahayi hanya ta biyu ita ce ta jariba. ma'anar ta jariba an gwada an gani kai ma aga maka yadda ake kai ma an kaje kai yadda daidai zai yi to shi kuma sau da yawa mafi yawancin ilimin duniya ta wannan hanyar ta biyu ake samun ta shi shine a jami'o'i a higher institution lecturer zai ta bayani theory ana rubutawa wata ran kuma in abin ya shafi science ya shafi abin da za a gwada sai ya tafi da sai ya tafi da mutane lab ɗaliban sai ya kwashe sai a tafi lab wannan ka'idojin da ya ba su a lacca wannan formulas ɗin da ya ba su a lacca sai a je a gwada sai a ga idan aka procedure ɗin da ya bayar sai ga abin ya yi daidai to wannan shi kuma ilimin duniya sau da yawa ana samun sa ne ta hanyar wato ta jariba to wani su ne hanyar samun ilimi guda biyu shi za ka ji mata an ware filin girki wata mace ta zauna daga filin yayi sai ga mata a gida sun ɗauko takardu tana faɗa suna rubutawa in sun rubuta daidai yadda ta ce musu in sun yi da fulawa za ta ba su abu kaza in suka je suka yi sai ta ba su wannan abu to wannan shine hanyar ilimi ta biyu ta jariba an gwada an gani kai ma an ga maka yadda kai ake yi in ka je kai zai to wannan sune hanyoyin ilimi wasu malamai suka ce ilimi ba a masa ta'arifi ma'ana definition yadda muka ce ga ma'anarsa din nan wasu mata suka ba shi da wata ma'ana me yasa suka ce ba shi da ma'ana suka ce duk abin da za a ba shi ma'ana a ce ga yadda yake to sai an samu wanda suka san shi gaba da baya sai kuma su dunkule ma'anarsa to shi ilimi wa ya san ilimi gaba da baya duk yawan ilimin kaɗan kaɗan kake da shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama a madina yana gonar da binai sai aka in yi zo ƙuraishawa suka tambayi yahudawa suka ce ku ba mu wata tambaya da za mu yi ɗanɗan wannan namun mu ƙuraish sai yahudawa suka musu yi mai kan turuwa suka ce saluhu alurro ku je ku tambaye shi rai ku ce ina rai yake yanzu kai da kake motsi ya da rai a jikinka ko gama na ce maka ina ranka ina za ka nuna mana in ka nuna wuya an ka shaƙe wuyan can za a ka tana kaɗawa to amma suka ce a zuwa tambaya annabi inda rai yake to annabi sallallahu alaihi wasallam da suka masa wannan tambayar sai yayin shiru bai ce komai ba suna tare da Abdullahi dan Mas'ud can da aka jima sai Abdullahi dan Mas'ud yace sai naga gumi yana ketowa a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai tabbatar wahayi ake masa domin alamar wahayi mafi sauki shine a ga yana gumi yace ba jimawa kuwa sai na ji ya karanto aya a cikin suratul Isra'i Allah ya ce wa yas'alunaka anur ruh ƙulin ruhu min amri rabbi wa ma'utitun min al'ilmi illa ƙalila suna tambayar ka dangane da rai to ka ce da su rai min rabbi yana cin al'amarin ubangiji na wanda ba kowa ya san inda yake ba kuma ku da kuke cewa a gaya muku inda rai yake to ai ba ma ran ba duk ilimin da aka ba wa duniya cikin cokali ne wa ma'utitun min al'ilmi illa ƙalila ba ba komai na ilimi ba sai dan cikin cokali yasa malamai suke cewa duk inda kai da ilimi sai a ce maka alimta shay'an wa gabat ankal ashiya'u ka san dan wani abu ne amma abubuwa da dama baka san su ba kuma ba abin da ka sani a fil ɗinka ne kawai in a science ne a iya science ne ka sani in a wato geography ne a geography ne in a computer science ne a computer science ne a misali ka je ka jami'a ka samu professor professor haɗaɗɗe a yaren yaran yau ba ma wanda dan jigari jigari ba wanda yana zuwa kasashen duniya gabatar takardu an yadda da shi to inda za ka samu wannan ka ce masa profeso ka kai ake ji da kai a wannan firdin har kanka ce amma tambaya ɗaya muke so ka amsa mana profeso da Allah da abin da ka sani da abin da baka sani ba wanne yafi yawa in profeso zai adalci mai rance abin da bai sani ba yafi yawa to shi yasa Allah ya ce kuke tambayar a gaya muku rai to aiwa ma utitun min al-ilmi illa qalila ba ba ku komai na daga ilimi ba sai dan cikin cokali kuma misali in an gaya muku inda rai yake za ku hana za ku iya hana shi fita in zo fita ai wannan ma a ta kaf Allah ya kalubalanci duniya yace falawla iza balagatul qurqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla iza balagatul qurqum dan menene idan ran dan uwanku ya zo makogoro kun kewaye hajjiya ko alhaji haba hajjiya wuri ki shama a yi mutum ba ci ba sha kun gaya wa likita kun masa waya ya ce yana zuwa sai ga abin ya wuce batun likita ya zo tsirai yana hawa sama daidai wannan lokacin Allah ce falawla iza balagatul furqum dan me idan ran dan uwanku ya zo fita wa antum hina idan tamburuna alhali kuna gani ku hana shi fita mana sai ce wani halu aqrabu ilayhi minkum mu mun fi ku kusa da mamacin walakin la tumsiruna ba ku gani to saboda haka wannan dalilin na cewa Allah ya ce wa ma utitu min ilmi illa qalila ba ba ku komai na ilimi ba sai cikin cokali kuma duk abin da ka sani a cikin cokalin dan kadan ne dan a wani fage ka sani ba a sauran fagajen ba yasa suka ce ilimi kawai ba za ka iya masa ta'arifi ba suka ce kawai ilimi ka bar shi ilimi kawai shikenan ya ishe shi daraja wasu suka ce kawai ilimi kishiyar da jahilci shikenan dan suka ce shi ilimi kogi ne ba shi da gaba in ka shiga sai dai ka mutu a cikin sa yasa aka ce shi dalabul ilmi ɗin min al-mahdi ila al tun daga ɗan goyo ne har zuwa ramin kabari Allah ya datar da mu addinin musulunci ya bawa ilimi kulawa amma kafin nan shi mai mai imani musulmi da ilimin duniya da ilimin lahira din nasa saboda me saboda shi dan rabbana atina ne fi dunya hasana wa fil akhirati hasana saboda da ilimin duniya da ilimin lahira din na musulmi ne amma babban ilimi mafi girman ilimi mafi darajar ilimi shine wato ilimin wato addini a ilimin addini ilimi mafi girma ilimi mafi daraja shine ilimin tauhidi ilimin sanin Allah a ilimin addini babu kamar sa domin ilimin tauhidi shine foundation wannan sallar da muka yi ta magaruba a yanzu idan babu tauhidi to babu ita kamar zane ne akan ruwa amma idan aka samu tauhidi to an masa shimfiɗa menene tauhidi tauhidi shine ifradullahi ta'ala fi ma ya yahtassu bihi wa yajbula kadaita Allah tabaraka wa ta'ala cikin abin da shi Allah din yake banta da shi akwai wasu abubuwan wanda idan banda Allah ba mai su shi kadai yake banta da wa'annan abubuwa din kamar me kashewa akwai mai kashewa babu sai Allah rayawa ba mai rayawa sai Allah bayarwa azurtawa ba da lafiya yayi damuwa duk wa'annan ba mai yi idan ba Allah tabaraka wa ta'ala ba to kai ku idan ka tashi nema to wajen wa zaka nema ai wajen mai shi zaka domin in ka tafi wajen wani Allah to faqidu shay'i la yudihi wanda ba shi da abu baya ba da shi to zaka akwai abin da Allah ne yake banta da su to sai ka keɓance shi kai ma kawai Allah kai da shi yake da wannan sai kuma abinda kai kai ne mai yi kai bawa kai kai ne mai yi kai bawa amma kuma idan banda Allah ba wanda ake wannan abu kamar me sujada nan da kai a yanzu ruku'un nan da kai a yanzu daga hannu da kai kake roko dogaro yanka duk irin waɗannan abubuwan abubuwan kai ne mai yi amma ba a yi don kowa sai Allah to duk wanda ya sanya rayuwarsa a tsakanin ababen nan guda biyu ya kadaita Allah cikin abin da yake banta da shi ya kadaita Allah cikin abin da ba a yi wa kowa sai shi to sai ce shine mai tauhidi shine babban ilimin da kowane ilimi tsada ana kadaita Allah ne cikin abubuwa guda uku cikin shine mai kowa mai komai da abin da ka gani da abin da baka gani ba da abin da ka ji labari da abin da baka ji labari ba an har akwai shi na waye na Allah ne dan ce ala lahul khalqu wal amr yace ku saurara dukkanin halittu nasa ne kuma juya al'amuran halittun nasa ne ina ma'ana juya al'amuran halittu wancan arziki wancan talauci wancan zuwa duniya wancan barin duniya wancan rashin lafiya wancan damuwa lahul khalqu wal amr halittunsa ne juya al'amuran halittun nasa ne to ka kada tashi wannan shi ake ta rububiyya shine rabbu bai kowa da komai tauhidi na biyu shine wannan rububiyya din amfaninsa ya ja ka zuwa ga Kaɗai ta Allah da ibada yadda da cewa tunda shine mai kowa mai komai to lama abu da suwahu ba wanda ya a bauta masa idan ba shi ba Allahu la ilaha illa huwa al Allah la ilaha illa babu abin bauta mawa bisa cancanta sai shi alhayyu rayayyen da baya mutuwa alqayyum mai tsayawa akan dukkanin al'amura to amfanin rububiyya ya kawo ka zuwa ga nan tashar ta uluhiyya to daga nan tauhidi na uku shine kadaita Allah cikin sunayensa da sufofinsa in shine Allahu kana da sauran wani Allahu kuma sai dai Abdullahi in shine Ar-Razzaq to sai dai ka samu Abdul Razzaq bawon mai azurtawa yace laysa mislihi shay'u babu wani abu tamkarsa dan wa huwa samiul basir shine su aya daya a suratu maryam duk wannan tauhidin guda uku ta hada maka Allah ya ce rabbus samawati wal ardi wama bainahuma ubangijin sammai da kansai da abin da yake tsakanin su ba rububiyya din nan ba sai ce fa abudu ka bauta masa uluhiyya kenan ka kadaita shi da ibada to dan ibadar ba once ake yin ta ba lokaci guda kawai yayi yi ibadarsa ya gama yanzu shi zaman jiran aljanna yake ba haka ake ibada ba ita ibada wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka yaqin ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ta zo maka to haka ba once ake an gama ba shi yasa sai ce ka bauta fa abudu wastabir li ibadatihi sai ce kai hakuri da bautarsa duk musulmi ana bin sa bashin hakuri iri uku na farko shi ne wannan wasabir li ibadatihi a sabaru ala haƙuri a akan yi wa Allah maɗaukacin sarki biyayya da daɗi ba daɗi da sanyi ne fito sallar asubahi da azumi ne ba abin da ka mallaka bai na cikin firji da nama da komai amma kana ji kana gani a ce ba ce sai rana ta faɗi to fa abudu wasabir li ibadati kai haƙuri da bautar sauraka nau'in haƙuri na farko shine as-sabru ala ta'a nau'in haƙuri na biyu shine asabaru anil ma'asiyati hakuri ga barin saban Allah gefe guda ka hakura da ibadar to kuma akwai sabo a gefe kuma zaka ga wasu masu saban abinda suke amfani da shi su saba ma Allah kafi su wannan inda kuɗi ne inna lafiya ne kafi su lafiya inna mulki ne kafi su inna connection ne kafi su amma kai me zai sa ba za ka yi ba dan Allah ya ce ashir kai kuma kana so ka gamu da Allah lafiya so bayan kai hakuri akan ibada haƙuri na biyu shine asabaru anil ma'asiya haƙuri ga barin saba ma Allah haƙuri na uku na ƙarshe shine asabaru alal aqdar al mu'lama shine kuma kai haƙuri da kaddara mara kyau dama yana daga cikin rukunan imaninka wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharri kai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri to kai imani kai haƙuri da kaddara mummuna idan ta same ka to wayannan su ne nau'o'in wato haƙurin da Allah subhanahu wata'ala ya ce wasabir li ibadatihi kai haƙuri da bautarsa wannan tauhidul uluhiyya kenan sai al asma'u was sifat sai Allah ce hal ta'lamu lahu samiyya shin ka taba jin mai sunansa ka taba jin takwaranta to za ku inda sune ka saka san tauhidi kuma shine ilimi mafi tsada shine ilimin da Allah ya fa'alam annahu la ilaha illallah ka tsaya tsayin daka ka san babu abin bauta wa bisa cancanta sai Allah baraka wa ta'ala to idan ka san wannan sai kuma ka dawo ka san to ya zaka bauta ma Allah ita ibadar ba da ka ake ba da ilimi ake yi Allah baraka wa ta'ala a suratul isra'i yace wa man arada al-akhirata duk wanda yake son lahira ya gamu da Allah lafiya ya yayi kyau a ce ya tafi aljanna to ba da ka zai yi ta ba ba buri bane sai ce wasa alaha sa'ayaha ya take yi aiki dan lahira kuma sa'ayaha irin aikin da ake dan lahira ba da ka ba kenan ba kai ne zaka yi abin da ga ka sai dan lahira kake a'a sai da abin da shari'a ta ce wannan shine abin da ake a sami yardar Allah to sai ka tsaya akan wannan abin dan ka sami yardar Allah ba kai ne zaka kirkiro abin da ga dama ba a'a duk da yayi da ka za a dake shi suka ce banza ibadar jahili aikin wofi yake yi dama ya bari ji fa aikin wofi yake yi dama ya bari ina amfanin baɗi ba rai to raka wa man aradal akirata duk wanda yake san lahira to ba da baki ba wata alaha ya tashi ya aiki dan lahira kuma ha irin aikin da ake dan a samu lahira wa huwa mu'min yana mai imani to duk wanda yayi wannan irin su irin su Allah ce fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura irin su ne za a gode ma aikin su kaji ana fa ni'ima ajar amilina a filin alkiyama to addinin musulunci ya bawa ilimi kulawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah yana daga darajar masu imani a cikin daga an ce ga masu imani sun fi marasa imani kun san eh, aka dauki halittu kaf halittun Allah babu kamar dan adam Allah tabaraka wa ta'ala ce wa laqad karramna bani adama haƙiƙa mun karrama 'ya'yan adam wa hamalnahum fil barri wal bahri mun ɗauki nauyin su gudanar da rayuwarsu a tudu da kwari wa razaqnahum min at-tayyibati mun azurta su da daɗaɗan abubuwa na halali sai kuma ya sake cewa wa faddalnahum mun fifita su ala kasirin mimman khalaqana tafdila abu sa mafi yawancin halittun mu fifitawa kaga babu kamar dan adam ko to amma wannan darajar fa bani adam Allah yace ba karramnal muslimi ne yace ba ba karramnal mu'mini ne yace ba kawai karramna bani adam yace kenan idan dai dan adam ne yana da wannan darajar to amma idan aka zo batun addini kuma to wani dan adam din da yake mai addini ya fi mara addini Allah yace afana da alul muslimina kal mujrimina malakum kaifa tahkumuna sanya mujrimai kamar musulmai da ya taba hankalinku ya ma za ku ganna hukunci ka gani a wata ayar ce rufa illahun lalzina amanu minkum Allah yana daga darajar masu imani amma wallazina utul ilma to kuma yanzu an sake ni din a cikin musulman kuma wanda suke da ilimi to kuma sun fi marasa ilimi yarfa illahu allazina amanu minkum sai amma wallazina utul ilma darajat bai ma ce darajatan ba wata daraja guda daya sai ce darajat darajoji ne masu yawa kaga duk wannan da yake nuna maka wato falalar ilimi shi yasa ai an yi wani mawaki a jigawa sai masu tsawon shekaru farkon buɗe rikin jigawa yake ta kai ne wayo a je 80 a cikin 100 ka ɗauki ilimi ka sa a gurbin ya suke 100 idan kai haka sai ka tashi zakka a cikin 100 a ɗau wayo a shirya ƙarya ilimi ya ƙi ɗan nurul huda muna bai mustapha ya ce kai ne wayo a je 80 a cikin 100 yalla kana da ɗari an ce ka aje tamanin da nawa aka barka Ke ce to ka ɗauko ilimi ka sa a gurbin ya suke ɗari yanzu ya zama ilimin ka nawa wayan ka nawa ya ce in kai haka sai ka tashi zakka a cikin ɗari mana in an tara mutane ɗari inda ilimin ka tamanin wayan ka ashirin sai ka zama zakka a cikin su ya ce kuma a ɗau wayo a shirya ƙarya ilimi ya ƙi amma kai ku da ka tsaya da wayo sai a zo maka da abin da ba ilimi ne to gama baka da shi wayo gare ka ka isa ƙaryata amma a ɗauwayo a shirya ƙarya ilimi ne ka gani wani mai hikima a larabci ko abin da yake laisal yatimul ladhi qad ta waliduhu yace ba maraya ba ne wannan wanda mahaifinsa ya mutu yace innamal yatim yazo da adatul hasan yace abin sani ai wanda ake cewa maraya yace yatimul ilimi wal adab shine wanda ya rasa ilimi ya rasa tarbiyya shine babu yace babu maraya sai rago yace innamal yatim yatimul ilmi wal adab ce ai la khaira fi rajulin hurran bila adabi ai babu alkhairi ga mutum da ba bawa ba amma a ce ba shi da ilimi ba shi da tarbiyya ce na'am wannan magana haka take walau kana mansuban ila al-arabi ko da wannan mutumin yana da dangantaka da laraba babu alkhairi inda babu ilimi babu tarbiyya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin bukhari kitabul ilmi na muawiya ibn abi sufyan yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din ai wanda Allah ta wa wata alama yake nufinsa da alkhairi to babbar alamar da yake masa fahimtar da shi addini to idan kaga zuwa makaranta baka wasa tsayawa ka saurari wa'azi baka wasa a'a memory ɗinka cike yake da wa'azuzzuka da karatuttuka kuma ba na fashion ba ba na musu ba ni ma ina da shi a na ji da fahimta da aiki to sai ka gode wa Allah annabi ya ce man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi yufaqihuhu fid dini sai ya fahimtar da shi addini Allah ya dakar da mu akwai wani hadisi dogo annabi ya zano abubuwa shida a hadisin ban san lokacin mu yayin ta ba daga ce akwai batun ilimi maybe zai kai mana hadisin riwayar muslim ne in ka tafi 40 hadisi ma shine hadisi yana jin na 36 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya duk wanda ya yaye ma wani mumini bakin ciki daga bakin cikin duniya malam bakin ciki ba sai mara kuɗi ba ba a wani lissafin kuɗin ne ma ya sa shi damuwa ya kasa gane bakin zara inda wani zai zo ya wayu nuna masa ya bayyana nuna masa ai nan kaza ne nan kaza ne sai ya bacci da munshari to man nafasa an mu'minin kurbatan wanda ya yi ma wani mumini bakin ciki min kurabin duniya daga bakin cikin duniya sai annabi rama ya ce na fasallahu anhu kurbatan min kurab yawmil qiyamah to shi kuma Allah zai yaye masa bakin ciki daga bakin cikin ranar tashin alkiyama abu na ɗaya kenan a hadisi abu na biyu sai ce wa man yassara alamu usirin wanda ya yalwata wanda yake cikin kunci wannan kuma daga jin kunci babu ci wani ne yana halin kaka na kai abubuwa sun tsaya masa sai ka duba ga ah ai shi wannan matsalar take damunsa wata da watanni kai in ka fitar da shi daga wannan damuwar ba wai abin nan ɗinka ba akawun ɗinka ajihunka ma ba zai jijjiga ba sai ka fitar da shi daga wannan matsalar to man yassara alamu usirin wanda ya yalwata ma wanda yake cikin kunci yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah to shi sakamakon da Allah zai masa Allah zai yalwata masa duniya da lahira da Allah ya fitin riba can man yassara ala man nafasa an muminin kurbatan wanda ya yi wa mumini bakin ciki za a yi masa bakin cikin alkiyama nan wanda ya yalwata mumini mai wanda ke cin kunci za a yalwata masa duniya da lahira duk a wannan biyun waye furi ba kai sai da ka yaye masa damuwa ko kai da za a yaye maka damuwar lahira in ka san mece ce lahirar fa amma in fa ka san mece ce lahirar amma kana so mu dauki hotanta a wata sura suratul hajj dauki hotanta kawai da aya biyu Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji sai inna zalzalatu sa'ati shay'un azim an ba ku sani ba ku sani hakika girgizan nan ta alkiyama sai ce shay'un azim abu ne mai girma kai ba za ka ga girman abin da Allah ya girmama shi ba Allah ne ce shay'un azim abu ne mai girma da sai baka hutanta sai ce yawma tarawnaha wani ne zaka ga yinin tazahalu kullu murbi'atin amma arba'at kowace mai shayarwa za ta tsallake abin da take shayarwa ta gudu a duniya ba za ka ga wannan ba ko uwar dabba ce an kuma kayan musu goban wai gari daudan teki ka gani in za ta baka da shi amma dan mutum Allah ce ta zahalu kullu murbi'atin amma arba'at nan duniya la kaddara Allah kar Allah ya kaddara a ce ga wani gida ya kama da gobara ta zo ta san danta yana ciki ai sai dai ku rike ta amma an ba ka ba ta gwammace akan ɗauko ɗanta ayi ba ku to amma ka gane kiyama duk ta wuce tunaninka Allah ya ce ta kullu murdi'atin amma arba'at kowace mai shayarwa za ta tsallake abin da take shayarwa ba ta tsaya iya nan ba wata wa'u kullu zati hamlin hamlaha kowace ma'abociyar ciki ko mun kankanta da za ta yi barinsa ka ɗauka matsalar iya mata ta shafa sai Allah ta'ala ce wa taran nasa sukara dukkanin mutane ga suna magagi suna maye alhali wa mahum bisu kara ba kayan maye suka sha ba me ya faru Allah ya ce walakin na azabar lahi shari azabar Allah ce sai tsanani to wannan ranar adamatul kubra alghashiya ne lulluɓa mutane da tsoro alqari'a ne kwankwasar zuciya yau ma la tamliku nafsin li nafsin shay'a ranar da wata rai ba ta iya mallakar ta mallaka wa kurai komai sai aka ce ga wani aiki wanda idan ka yaye ma wani mai damuwa damuwarsa wannan damuwar ta wannan yini za a yaye maka inda ka yi imanin da kiyama ka san alkiyama ba za ka shiga neman ina ma mai damuwar da kafa karfin sa ka kafa karfin damuwarsa ba dan ka yaye masa inda ka yi imani da alkiyama annabi ya ce za a yaye maka damuwa ta wancan yini to shine kuma abu na biyu sai ce manyan sara alamu usirin wanda yalwata wanda yake cikin kunci Allah zai yalwata masa a duniya da lahira me kake nema sama da yalwar duniya da lahira ba kai ne mai addu'ar rabbana atina fi duniya hasana ba wa fil akhirati hasana to ga sanadari ka yalwata wanda yake cin kunci Allah ya yalwata maka duniya da lahira abu na gaba sai cewa man sakara musulman, duk wanda ya sirta musulmi nan sirta ba ba shi riga ne ba ba shi yadi ne. a in na ba da yadi ne ta yi man kasa musulman wannan ya ce a hadisinsa annan satara musulman yana da wani laifi kai kuma ka san laifin karfe da sun kuna yara ne ko kuma ma dai yanzu ya tuba ya ban laifin amma saboda ka san irin laifukansa a baya sai ke hana ya sake a cewa a ku wa wannan ni ya isa ya a gabana ko in yana gurin baka kisa ka yadda an faɗa ka hana shi sakewa to shine annabi yake man satara musliman wanda ya sirta musulmi satarahu Allahu fi dunya wal akhirah Allah zai sirta shi a duniya da lahira dan Allah kai baka da laifin da kake tsoron zuwa lahira da shi to ga wata hanya ka rufa wani asiri a duniya Allah ya sitarta ka duniya da lahira ko dan baka san sunan daga cikin sunan da Allah ya wa kiyama ba ta yi mata yawma tubulan ranar tona a tsere to aka sai ga abinda in kana za a sitarta ka ka gani shehu usmanu dan fodiyo a cikin littafinsa ihya usunna wa ihtimadul bid'a tun a muqaddima yake cewa na ga mutanen da ba su da laifi ba su da aibi a karan kansu da za ka lizga ce wannan aibin nasu amma kasancewar ba su da aibu a karan kansu sai suke aibanta masu aibu ya ce sai wannan ya zame mutu nasu inda ba su da shi yanzu sun samu me laifin su aibanta masu aibu ce kuma na ga mutanen da suke da aibu a karan kansu sun san suna da laifi Kasancewar sun san suna da laifi sai ba ta mai da nasu tudu ba sun taka suna hangen na wasu a sai suka haƙura da nasu ba ruwansu da na wasu ya ce sai Allah ya ta mutu nasu to annabi ne ce man satara musliman duk wanda ya sitarta musulmi satara Allah fi dunya wal akhira Allah zai sitarta shi a duniya da lahira abu na hudu sai annabi ya dunkule magana sai ce wallahu fi auni al abdi Allah yana taimakon bawa ma kana al abdu fi auni akhihi mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa to kai cutar bayi kake ko taimakon bayi kake ka taimaki bayan Allah Allah ya taimake ka man la yarham la yarham wanda duk baya jin kai ba za a ji kansa ba irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai ku ji tausayin wanda kuke nan kasa tare da su da su wanda yake sama Allah zai tausaya muku ba kai ne ba a kowace raka'a farilla da nafila sai ka ce ma Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimakon sa yanzu ga sanadari a ƙasa bayan roƙon da kake to aiki wallahu fi auni al-abdi Allah yana taimakon bawa ma kana al-abdu fi auni akihi mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa wannan shine abu na hudu to abu na biyar shine mahallin shahidin da ya kama hadisi muna magana ne mu akan ilimi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna yace duk wanda ya kama hanyar neman ilimi ya zan san Allah ya zan bauta ma Allah ya zan ba wa duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa iyaye ne makauta ne mataye ne ɗan uwa ne ya zan ba wa kowa haƙƙinsa to man salaka ɗariƙan, duk wanda ya kama wata hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi to sahalallahu lahu bihi ɗariƙan, ila aljanna to da wannan ne Allah zai hore masa hanyar tafiya aljanna to wannan sai sa malamai suka ce aljanna babu gidan jahili har suka ce ma inda la kai kirinki zai ya banna ya fito to ya ka da gan shi aljanna to ka ji ilimi ne ya san me yake yi sai me yake sa je aljanna ai manyan abubuwa ne guda biyu suke sa je aljanna ai kowa ya san su ko al-iman wal amal salih imani ne da aiki na kwarai duk inda kaji Allah ya bada aljanna kafin a bada aljanna in ka biyo baya sai kaji an ce innal ladina amanu wa amilus salihati ala bashi a ce ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adn innal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula duk kafin a bada aljanna sai kaji imani da aiki na kwarai kaga kenan aljanna da aiki ake shigarta to saboda haka wa man salaka tariqan duk wanda ya kama wata hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi a cikin ta sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna da wannan ne Allah zai hore masa hanyar tafiya aljanna abu na shida na karshe a hadisi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa majtama qaumun babu wasu mutane da za su taru fi baitin min biyutin lahi a wani daki daga dakunan Allah su sune wannan masallatai ko ba wasu da shari'a wani daki daga dakunan Allah ya yataluna kitaballahi suna karanta littafin Allah wa ya yatadarasunahu bainahu suna fahimtar littafin Allah a tsakaninsu to su sai su samu daraja hudu illa nazalat alaihimus sakina sai nutsuwa ta sauka a gare su ina jin yadda aka wuni a titin nan ana hayaniya in ba wani zama kai irin wannan ba kafin wannan a yau to baka samu nutsuwa irin ta wannan zaman ba haka annabi ya faɗa wa mayan tuku anil hawa shekara 1400 suka wuce yace babu wasu mutane za su taru fi baitin min biyutin lahi a wani daki daga dakunan Allah ya taluna kitaban lahi suna karanta littafin Allah wa ya tadarasunahu bainahum suna fahimtar littafin Allah a su illa nazarat alaihim sakina na daya sai nutsuwa ta sauka a gare su na biyu wa ghashiyat humur rahama sai rahama ta lullube su na uku wa haffat humul mala'ika sai mala'iku sun kewaye su na hudu wa zakarahumullahu ta'ala fi man indahu kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya ambace su kan sama fadar mala'iku wayannan sune alkairan da wannan hadisi ya kawo su guda shida duk abinda aka ce gashi kafin Kanisa sai an ce ga sakamakonsa na farko an ce maka man na fasa an muminin kurbatan wanda ya yi bakin ciki Allah zai yaya masa duniya da lahira na biyu an ce maka wanda ya yalwata wanda yake cin kunci Allah zai yalwata masa duniya da lahira na uku an ce maka man satara musulman Allah zai sirta shi duniya da lahira na hudu an ce maka wallahu fi auni al-abdi ma kana al abdi fi auna akihi Allah yana taimakon ba mutukan bawa yana taimakon bawa dan uwansa na biyar an ce maka wanda ya kama hanyar neman ilimi da wannan ne Allah zai hore masa hanyar tafiya aljanna na shida kaji ba wasu mutane da su taru a wani daki daga dakunan Allah suna karanta littafin Allah sai wa'annan darajoji guda hudu sun same su to a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama na wanda yake cewa babu wani annabi da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko yace kafin na zo fate haƙƙi ne na wajibi akan wannan annabin ya sanar da al'ummarsa duk alkhairan da ya sani don su same shi haka kuma haƙƙi ne na wajibi akan annabin ya sanar da al'ummarsa duk sharrin da ya sani don su guje shi yanzu annabi wannan abubuwan guda shida duk alkhairi da in kai kaza za a yi maka za ruwa ruwa to sai rufe maka hadisin da sharri kwaya daya sai ce faman ba a bihi amaluhu to ku sani duk wanda ya je filin alkiyama aikinsa ya kasa masa to lam yasri bihi nasabu to dangantakarsa ba za ta kai masa ba a lahira ba dangantaka ba dangi fa'iza nufika fi suri fala an saba bainahum yawma izin wala yatasaalu ina ka hura kaho ba relation ba mai tambayar wani ai da matan ma ya ma wala yasalu halimun hamima ba wani masoyi da yake tambayar masoyinsa to la kowa ta kansa yake li kullum minhum yawma idhin sha'anin yughni to faman bada bihi amaluhu lan yasra bihi Shi ne matsalar alkiyama ba wanda zai maka taimako kawai ka taimaki kanka daga nan a duniya mazara'atul akhirah duniya ita ce gonar da ake shuka lahira shi yasa da Allah ya sakaro a nufin salama aya ya ce wa an zir ashira ta kala aqrabi ka gargadi danginka na kusa sai hau kan dutse jabal abin kubai ya ce ya banu abdulmanafi ya bani abdul manafi ya yan abdul manafi an ki zo an fusa kun minan nari fa inni la uguni an kun minan lahi shay'a ku tsamar da kanku daga wuta ni ba za an fana mun komai a wajen Allah ba ya safiya An mata rasulullah gwaggon sace yace sali'a an izina saki minan nari tsamar da kanki daga wuta fa inni ne an ƙi minan layin shai'a ka yana kira sai da kira yarsa ma ka tsaye matsayin ma a wajensa ya yace bid'atun minni ce tsoka ce daga gare ni abinda ya faranta mata ya faranta min abinda ya bakanta mata ya bakanta min amma da Allah yake da shi wa an bir ashira ta kala aqrabi na ka gargadi danginka na kusa sai ce ya fatima salimi min mali ma shi tambaye ni cikin dukiya ta nan duniya abin da rike da shi in baki amma lahira fa inni la uguri anki min Allah shay'a ba zan wadatar da ke komai a gaban Allah ba ya subhanallah in wannan dangantakar ba ta yi amfani ba kai kake jira wani ya cece ka kai kake jira wani ya sa a jihu ya haye da kai ya shiga da kai su mogal aljanna ka kiyaye wannan labarin ba shi da tushe bare makama yawwa ka tsaya ka bi Allah ko misali ko ana yin haka da ka zama mai bayarwa da wanda ake ba wanda ya fi ma daraja to kai ma kai aikin da zaka ceci wani mana Allah ji kamar Jafar yace sai an yi magana yace wancan yace sai shehun sa shine akirul awliya'i yana ta masa zato ne yace to ni ba sheshi na ba ni kai na ma ina kai na zato da in je a cece ni ba gara in ceci wani ba to wannan shine Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya tabbatar da mu akan imani abinda muka faɗa daidai dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min darin hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi akhir wa sallimu katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ban sani ba ko za a ba da damar tambaya ne inda akwai bai eh, ba nan inda ni tambaya ko ɗaya ko biyu in ba haka ba lokaci ya yi ba madu to Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya mu'allima ibrahima 'allimna wa ya mufahhima sulaymana fahimna Allahumma ahina su'ada wa amitna shuhada wa la tukallifuna huda ya rabbal alamin Allah muna da da sifofinka madaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka saka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba bamu Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allahumma qanitin Allahumma qanitin wa innan angwaye da amare Allah ka sanya albarka cikin auren su Allah ka lafiya da zaman lafiya Allah ka ba kwanciyar hankali Allah ya san zama shine sanadiyar tsira duniya da lahira Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شاكرا طلبوا Thank